السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا حدامو يوم الشيجة بلد رسوم ونوال النل التفاي لنسي كران تاسو أول نغالة سلام فارغ للساف رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أشن سيرة تحابينة لكن لبقل شيني سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه wanda malam ya ce masa ibn islam an ji ko an gaya mana wane ne shi sannan mun ji wasu daga cikin falalolinsa a inda malam ya kawo hadisai guda biyu ya kafa hujja da su hadisin farko hadisi ne ingantacce ɗayan kuma hadisin bai inganta ba za mu tashi kifatu islami islami ne tarihin musulunta lallai islami سلمان الفارسي قصة ينبغي أن تذكر في قصة على مدى سلنتر في تاريخ عن ابن عباس قال حدثني سلمان الفارسي قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبحان وأن حديثي تجدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما شيء يجي رواية دقاء سلمان الفارسي maganar salmanin farisi yake ba shi bayani akan yadda ya musulunta tarihin musuluntarsa shine salmanin farisi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kuntu rajulan farisiyyan ni na kasance mutum ne dan kasar farisa wadda imbiratoriya ce kamar yadda muka faɗi imbiratoriya ce wato empire wata ƙatuwar masarauta ce wacce ta mamaye wasu ƙanana-ƙananan masarautu ta sa su a ƙarƙashin mulkinta shi salmanin farisi radiyallahu ta'ala anhu daga wannan yankin yake geografiyan a wancan satin mun faɗi a wancan karatun mun faɗi hudud ko kuma wuraren da ake kirga su duk suna cikin al-imbiratoriyatul farisiyya al-qadima kuma mutanen farisa suna cikin waɗanda suke jin suna cin al-hadaratul ariqa waɗanda suke cikin ancient civilization da ake da su a duniya farisa na ciki to da kaga salman farisi radiyallahu ta'ala anhu a duniyance kafin ya musulunta mutum ne yi a duniyance wannan hadisin da za a kama da ko wannan kissar tana da tsawo al-imamu ahmad ya fitar da ita a cikin musnad dinsa al-imamu al-bayhaqi ya fitar da ita a cikin dalailun nubuwa kuma malaman hadisi sun tabbatar da cewa riwaya ta ingantacciya ce ba ta da wata matsala الإمام الذهبي كما قاعد في سير وعلام النبلاء كما إيدينك الإمام الجوزي يا قاعد في صفة الصفوة لك وأن رواية تاكبت كما لإسنادي إن جنتشي يتي كنت رجلا فارسيا لا قسم شيء متني تنكسب فارسا من أهل أصبحان daga cikin mutanen Asbahan. Asbahan yanzu tana nan a cikin tana cikin tana cikin tana cikin tana cikin Iran. wani yanki ne a ƙasar Iran min baka ce kuma manzo Allah sama ya faɗi cewa mutanen Yahudawan Asbahan su za su bi dajjal daga cikin abin da Asbahan suka shahara da shi akwai waɗannan Yahudawan waɗanda ashabul tsailatan masu irin wannan lullumin haka masu wannan mayafin haka manzo Allah sama ya ce su ne asba'u ad-dajjal daga wannan garin na Asbahan وأنم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الله تعالى يحد الشيش من أهل قرية منها ومي إلا تكم متانا ونكوية لكتن قوية كان أصبحان أصبحان ببن برميمي من تقاتي ببا أغن سشين تأقوي قرى أقوي قنانا قنانا قوية يقال لها جي هذا كلمة جي يزسنا كلمة شهرستان شهرستان تم شندا لكي جداكي تو الشهرستاني shaharistani akwai babban marubucin al-milal ko wal-lihal al-imam shaharistani mai littafin al-milal shahararren littafi to daga wannan yankin ya fito sunan garin kenan jake wa kana ya baban ya ce babansu ya kasance shine babban mai kula da bautar wannan yankin in an ce dukkan shi ne kamar malami na masu bautar rana masu bautar wuta babban wanda ake girmama wato baban salmanul farisi radiyallahu ta'ala anhu duhukan wa kuntu ahabba khalqi ilayhi kuma ni na zamo babana cikin duniya ba wanda ya fito kamar ni in ji salman al-farisi ya ce shi ne Allah ta'ala ya kama babansa sansa fiye da dukkan halittu alam ya zalbi hubbuhu iyaya wannan san da yake mini bai gushe ba hatta abasani fi baitihi har sai da ya taba kulle ni a gida kama tusbasul jariyatu kamar yadda ake kulle budurwa wacce ta kusan yin aure sai a kulle ta ba a san ta rika zuwa yawo nan da nan da an gaba a ganta ba ina wance to haka baban shi saboda tsananin san da baban shi ke masa shahadtu fil majusiyya yace nayi iyakar bakin kokari na na kai matuka a addinin majusanci na bautar wuta hatta kuntu qatilan nari har sai da na zamani ne mazaunin wuta kullun a cikin wuta nake zaune alladhi yutiduha wanda ke hurata kullun shine a bakin wuta la yatukuha takhbu sa'atan na kasance wanda baya iya barin wuta ta mutu ko na lahaza ta akan lahaza ko da da kamtawa ido baya bari wutar da ake bauta ma wannan ta mutu ya zama shi ke kula da ita ko shi yake zaune a gida kullum wa kanat li abi dhay'atun azimatun babana kuma ya kasance yana da harka ta kasuwanci babba ita ce dhay'a فشغل في بنيان له يوما وترى نسي شغلت دا ونجني دا أكي مسا أجدا فقال لي سيتي يا بني يا قيدانا إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي يو كاغدينا شغلت إنا قلاد وننجنا يو من سامدا مرضوا إنجي أقلاد كاسوان شيبا تو كتبون فذهب فاطلعها جيكك كلمن دوانا كاسوان شناوا wa amarani bi ba'dhi ma yuridu sannan ya umarce ni da wani sashin abin da yake son in je in aikata yace je ka kai min kaza ga abin da zaka mun wani ana bin shi bashi ka karko wani kaza a bashi kaya wani ayi kaza wani ayi kaza wani ayi kaza baban sai ya umarce shi dai fa kharajtu salman radiyallahu ta'ala anhu yace sai na fita summa qala sai yace la tahtabis alayya yace amma fa idan ka tafi kada fa ka fake mini ka zama baka dawo ba fa innaka in ihtabasta alayya idan ka dade baka dawo ba kuntu ahamma ilayya kunta ahamma ilayya min bai'ati to na fi son ka fiye da kasuwancin nan gara kasuwancin ya lalace da kai ka bata da ban ganka ba gara a ce min nayi asara kuɗi ne yawa wa shagaltani an kulli shay'in min amri sannan zaka sanya ni in zama na shagalta daga dukkan na bar dukkan wani abu da nake yi ba in dai ban ganka ba wato zan tafi neman ka daga kada ka dade ba na son wani dan lokaci in ga ban ganka ba fa kharajtu uridu bai'atahu sai na tafi domin in je nufi na in kai zuwa ga wannan kasuwancin nasa fa marartu bi kanisati sai kawai na gamu da wani coci min na nasara daga cin cocina ko cocikan mutanen kiristoci eh fasami'tu aswatahum fiha sai ji ana ihu irin sauti yadda ake nagama eh annagmatun nasraniya irin muryan nan ta ta coci yan kwaya eh yan kwaya tunda kasan shedanu ne sun yi wakoki ko da hausa suke yin waka sai ga suna waka waka tana da daɗi tana shedanci akwai shedanci a ciki shi kenan fa sami'tu aswatahum fiha yace sai na ji muryar su a cikin wannan cocin wa hum yusalluna <laughs> salati kuma kana salatuhum inda albayt illa buka'an wa tafsiya to ne wannan salatuhum din yace shi kenan wa hum yusalluna suna suna addu'o'in su da suke yi wa kuntu la adri ma amru an-nas bi habsi abi ya fi baytihi wa kuntu la adri ni ban san halin da babana yake ji ma amrun nasi ne al'amarin mutane bi hafsi abi iyaye da babana yake kulle ni kullun fi baiti a gidansa na baro shi a gida yau ma yana can ni babban san me yasa ko mutane sun san babana na kulle ni ko ban sani ba ban sani ba falamma marartu bihim lokacin da na wuce wajen mutanen nan kiristoci وسمعت أصواتهم كما نجي صوت التقنسو دخلت إليهم أنظر ما يصنعون شيء كنان سينا شكتكي domin jin game suke ganin kwakwaf ganin kwakwaf shi yasa suke ce masa talibul haqiqa Salman al daga cikin malaman tarihi suna ce masa talibul shi kullun tabbas yake son ya gani falamma ra'aituhum lokacin da na gansu a'jabatni salawatuhum sai na ga irin addu'o'in da suke yi sai suka bani sha'awa suka burge wa ragibtu amrahum sannan nayi fatan nima ina ma in zama a cikin su ne wa qultu hadha wallahi khayrun min ad-din alladhi nahnu alayhi yace na rantse da Allah wannan addinin yafi wanda muke kai yi ai da baki wuli gara baki baki su suna addinin baki wulikin to sai ya ga baki bakin addini sai ya ce ya rantse da Allah wannan addinin nas da suke ya huna shi wallahi ma taraktuhum hatta gharabat ash-shams yace wallahi yanzu na tare da su aka ci gaba da bige-bige da shi shi ma har sai da rana ta fadi baban shi kuma na can in sha afal ya mutu ghaizan wa zamman wa taraktu dhai'ata abi ban ma je na kula da wannan kasuwancin nawa ba na babana ba na kyale wannan kasuwancin na babana walam asiha ban je wajen kasuwancin ba fa qultu lahum aina asilu hadha ad-din sai nace to naki ni ma ina zan je in samu wannan addini ina ake kan kowa ni ma ina son a bani ina son in shiga ciki qalu bishani ko aina aslu hadha ad ko aina asilu hadha ad ko aina aslu hada din ko zai dauka ina zan kai zuwa ga wannan addinin ko kuma aina aslu hada din daga ina wannan addinin ya samu tushen sa qalu bishami ai asham su kuma suna biladul iraq su suna biladul iraq asbahan ne na cikin biladul iraq a wancan lokacin shi kuma suna yi aka ce bisham ai sham kuma dama dama biladul sham nan ne biladun nubuwa kusan da annaba daga biladun shami suka in ka cira annabi sallallahu alaihi wa sallam kana iya cewa shi kadai ne annabin da ya zo ba daga nan ba ne baya baya qala sai yace thumma raja'tu ila abi sannan na koma wajen babana wa qad ba'at qalbi har ya aika a nemo ni wannan soyayya ta yi yawa wa shagaltuhu an amalihi kullihi na hana shi ya aikin komai ya kasa tun tunda na tafi ginin ma bai yiwu ba bini bini hal raja'a salmanu na ce ba raja shike sai ya ce aje abu sawunsa aje a nemo masa shi ma ita ji'tuhu qala lokacin da na zo wajensa sai ya ce mini ai bunayya ya kai ɗana, ai ya bunayya ce aina kunta ina ka kasance haka ka dade alam akun ahittu ilayka ma ahittu shin ashe ba mu dau alƙawarin ba mu yi alƙawari tsakaninmu da kai ba cewa za dawo da wuri ba za ka je ka zauna a can ba qultu ya abata sai na ce ya abati ya babana marartu bi ce ai na gamu da wasu mutane ne yusalluna fi kanisatin lahum suna ta addu'o'i a su. fa ni ma ra'aytu min dinihim sai abin da na gani na addinin sai ya burge ni fa wallahi ma ziltu indahum shi wallahi ban gushe a tare da su ba ta ga gaba ta shamsu haske da rana ta fadi kala ay bunayya sai ce ya kai dana laysa tafi zalika dini haihu. yace ba alkhairi a cikin wannan addini dinuka wa dinu aba'ika khayrun minhu addininka da addinin kakanninka babanninka shi ba alkhairi ka kyale su da addinin قلت كلا والله إنه لخير من ديننا والله بابا حكا بي بابا كي أقول من صعب مك بقى ما والله الدين سياف نام الدين سياف نام إنه لخير من ديننا لا الدين سياف نام قال سلمان الفارسي يتي فخافني سي babana kai ji الأمر al'amarin تبت وزن يردع في علامة yi sai alamar za a samu matsala a ja'ala fi rijli qaidan kawai shikenan sai ya sanya ma kafata da baibai ya sa mini ya buga mini mari thumma ni fi baiti sannan ya daure ni ya hana da fita daga gidansa Kwale ya ce. ni kuma ba ilan na nafara sai na samu na aika ma waɗannan kiristocin fa kultu sai na ce musu idza qadima alaikum rakbun min ash idan aka samu wasu karauka sun taho daga kasar sha tujjarun min nasara aka samu ɗan kasuwa daga cikin kiristoci fa akhbiruni bihim ku bani labarin su fa qadima alaihim rakbun min sham ana nan wata rana kawai shi kenan sai aka samu wani ayari sun taho daga kasar sha qala sai yace فأخبروني بهم في سقبان الأبار شوى أي قديم ركب من الشام فقلت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة فأخبروني إذا إذن أبو أبوهن لتكي أولا غير النامنا أصبحان أبلاد العراقي وأرادوا الرجعة كما سننسقي نفن ذات كوما جدا فأخبروني في قبان الأبار قال ففعلوا yace sai suka aikata haka su ma suka yi murasala suka aiko mana da sako cewa eh ai an gama kaza kaza fa alqaitu alhadid birriji rijli ne samu da falla karfan dake ke aka yi mun mari da shi na cire shi a kafata sun baka gashu ma ahum hatta qadim fi shama sai na fita tare da su har na tafi kasafsha sha ya tafi kasafsha sha alamma qadimtuha qultu man afdalu ahli hadha ad-din da na je biladu sham shi kenan sai na ce wai waye a cikin su yafi a cikin masu wannan addini waye ake dokarsa a matsayin mukaddami wane ne shugaba wane ne babba waye fi karkin zuciya qalu sai suka ce al-asqafu fil kanisati ai babban fastan mu ne dake cikin coci al-asqaf fasto kenan babban fasto ko fada ne. sai na فجئته سين زو فقلت سين تي اني قد رغبت في هذا الدين ina son in shiga wannan addinin naka wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatika ina son kullum in kasance tare da kai a cikin cocin ka domin in zama maka ne maka hidima wa ata'allamu wa ata'allama minka kuma ina son in koyi karatu a wajen wajenka wa usalli ma'aka kuma in rika yin ibada tare da kai قال سيدي فدخل يتي قشيك ما نعطى مشي مبتسمة فدخلت معه مكشيك توجي فكان رجل سوء أشي دين يسكاني أشي ونم فعجا شيطاني بنزاني يأمرهم بالصدقة سيتي ستار صدقة ويغجبهم فيها يقعي تدسوا يمزق أيمي ستار صدقة فإذا جمعوا إليه منها شيئا استنزغوا لنفسه idan aka tara sadakan nan shikenan shikenan sai ya tattara ma kansa kawai ya boye in zan wani wani wani labari sun taso daga sun taso daga Benin abin nan Edo State ka dawo ka shigo mota yan fashi suka tare har da fasto da wannan rigar ta su da coci wannan binjima ya kai sa'a yan fashin su ma kiristoci ne suna zuwa aka zo wajen shi aka ce why is the money he said I don't have money said, I'm the man of God eh you are the man of God ko sai eh, sai ya fito da kuɗi na kuɗin da yake tarawa ya sadiki ake tara mishi a coci sai ya fito da shi ta dukan shi ta dukan shi sai ya kawo kuɗin da yake tara musu a coci Ina oh God ce call your God call your God call your God to come here we are here we can meet him kaga irin wannan duk an san abin da suke ولم يعطه na baya ba talakawa hatta jama'a sab'a qilal har sai da ya tara manya-manyan tuluna guda bakwai qilal jamu jamu jamu min zahabin na zinariya wa warqi تقوم أزلقا فأبغضت فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يثنو سينجي إنا جن أو شنط إنا قابع دشي إنا كييا دشي سوى إغوان النبي أن نجينا يتزاليش متمن ليزو متمن ألاني يا كما تيزون يتوسلين متعب ثم مات أنا نرى أنك سيموت قد اجتمعت إليه النصارى ليدفنوه sai kiristoci suka taru domin a rufe shi a masa a bizne shi fa qultu lahum inna hadha rajul su'in sai ku ba ku san shi ba ni nake tare da shi a cikin coci shaytani ne mutumin banza ne ya amurkum bis sadaqati yana umarta ku da ku sadaka wa yurghibukum fiha kuma yana kwadaitar da ku fa idza biha idan kuka zo da sadaka kana da hali nafsi shi kenan sai boye makansa walam yu'til masakina baya ba talaka wannan dukiya Kuma ka kalli manya manyan gidajen da ake yanzu wannan rifijafa da sana'a yake amma har jirgin sama yana da shi wannan Jafan da suka tafi satin da ya wuce suka tafi suka tafi jerusalem da shi da jonathan ai tare suka tafi ba kunya ba tsoron allah ka sannan abin da ake yi kwata-kwata kiristocin Najeriya kwata-kwata ba su da kunya. Tare suka tafi Jerusalem da shi. Ana wannan ba da kalabba ta South Africa. Amma sun yanki tikiti sun tafi wai sun tafi bauta. Sun tafi Jerusalem, sun je Baitul Lahab, sun je wajajen sun je haikaloli da ake da su a can a can a can a can Isra'ila. Tare suka tafi. ba kunya ba kawaici ba su kawaicin kowa kuna ta surutun an kama jirgi na farko sannan an sake kama wasu kudaden suna ta ihu ana ta kashe mutane kawai suna ta shirye shirye su Najeriya kasa ce ta kiristanci eh, aka suka ce suke son Najeriya ta koma nation of Jesus da an gama shirye-shirye in ba ka ba ƙasar ta balle hmm? wa araituhum mawdi'a kanzihi na nuna musu wajen da yake aje wannan kudin nasa na nuna musu me sab'a qilalin mamlu'atan ga tuluna nan jibga da tuluna mamlu'a cike da kudi dinariya falamma auha qalu lokacin da suka gani suka ce wallahi la nadfanuhu abadan da to Allah ba za mu mishi bikin biznewa ba fa qalabuhu sai suka kyafe shi suka masa kuras Sun mara bil hijara sannan bayan an kyafe shi aka tajifa shi aka salma da talibul haqiqati yanzu wannan karfin halin ma ya faɗa musu yace innahu rajulu su'in shugaban su ai kan karfin hali ne sai ya ce musu innahu rajulu su'in kuma har Allah ya taimake shi ba wani abin da ya faru suka yadda ya shige ya nuna musu to da shi ya rika shiga inda ba su shiga ba su ba su samu matsayin da ya sama ba Allah shi kyauta to wannan matakin farko ce matakin Salmanul Farisi radiyallahu ta'ala anhu ya tashi daga addinin masi majusanci maguzanci ya shiga addinin kiristanci sai kuma ya fada mugun hannu a kiristancin domin a wancan lokacin ai ba a san wani addini ba bayan kiristanci shine ake ganin addinin da yake na gaskiya domin dini ne samawi addini ne na sama annabi isa alaihi salam Allah madaukaki ya masa wahayin addinin nan duk da sun caccanza shi amma dai babu wani addini kuma a lokacin da ake ganin da sauransa da ya kamata a ce abi sai addinin kiristanci to za mu ji kuma ina salmanu rabiyallahu ta'ala anhu ya fada wani hannun ya sake fadawa إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا من بياني هنا سندي كالقريمان بياني أجمد ونن حديثي بيكاو sabani tsakanin manya-manyan malamai guda biyu al’imam ibn salah da kuma al’imam imam istijin ibn abdussalam Allah ta'ala yana mana bayani domin ya bambanta har ma ya mana tarjihi kan cewa maganar alimam istijin ibn ita ce maganar tafi daidai cewa kudu fa misfa'il din nan a duniya ne kuma da lahiya. shine sai al-imam al-qayyim ya ce wa innama yahmulu ha wa yasiru alaniyatan fil akhirah ai waɗancan abubuwan da aka faɗi na ƙanshi na kanshi da bakin mai azumi yake yi a wurin Allah alhali mu muna jin bashi ne da kuma jini na shahidi da muke ganin sa a matsayin da kuma jini mai gaji amma kuma arwarihu rihun miski to ne sai ki cewa kulu yaqulu zuhuruha ai bayyana waɗannan abai baɗan iya cika ne ko za su cika ne wa ya fi wa alaniyatan kuma ya zama a bayyane fil akhirah a lahira tun a duniya akwai amma cikarsa a lahira wa kad yaqwa al'amal wa yatazayadu aiki zai iya zama mai ƙarfi wa yatazayadu kuma ya ƙaru حتى يستلزم ظهور بعض آثاره على الأرض في الدنيا في الخير والشر حريا كسن شيا نزمت بينا ونقرب نوانا أيس جباوة في الدنيا الدنيا جرما أيس كدكتنا الخير والله سبحانه وتعالى جيت يساوانا أيس أجا أكرنس الدنيا الله تعالى جيبا مباين الله تنكا أزوجيا فكما أنزع الله سبحانه وتعالى شواه idan Allah ta'ala idza ahabba Allahu 'abdan nada jibrila zai kira mala'ika jibrilu alaihi salam mahabban Allah ko ana samun ta ne gwagwadan irin aikin da mutum yake na alkhairi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن أعادني لأعيدنه هذا ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه هذا الحديث القدسي أبن يفضل كنا شيء تنال محبة الله تعالى بحسب التقرب إليه بالعبادات أنا سامو محبة الله سنية الله نبو بدن irin aikin da mutum yake aiwatarwa na alkhairi to za a ga asarin wannan aikin tun a duniya Allah ta'ala ya jefa san bayi a cikin zuciyarka a cikin zuka san san bayi a cikin kanka a cikin zuciyar bayi sai ya zama mutane Allah ya jefa musu ji suna kaunarka suna kanka saboda yadda kake kusantar Allah madaukakin haka idan aikin mutum ya muni mutum ya zama mummunan aiki yake yi inna sharran nasi manzilatan inda Allah ta'ala يوم القيامة هو من تركه الناس اتقاء فحش في متعني سواتي فبش يسا الله تعالى كي ومزلتم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فبما رحمة من الله بمتنا ساوى وانت بي أم من زغل تسلبا يسا صحبي بكي تنسى وانا حتى وانا دبا مسلمين بسيني شيلا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كافي المسلمين da ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke son su ce ba ra'aitu ahadan yuhibbuhu qawmuhu ka hubbi ashabi muhammadin muhammada taba ganin wani mutum da mutanen da ke kaunar su suke son sa kamar irin yadda sahabban annabi sama suke son shi ba to shine na al-imam al-qayyim yake ce mana gwaggwadon irin aikin mutum na alkhairi ko na sharri ko asarin zai bayyana amma a lahira sai hasken ya cika shine yace fil khairi wa sharri ko alkhairi ko sharri kama huwa mushahadun bil basari wal basira kaman yadda kuma za a iya ganin asarin wannan aikin bil basari ta hanyar ido ido zai ga asarin wannan aikin wal basira da kuma kwakwalwa ma za ta iya hasaso irin tasirin da kyakkyawan aikin mutum yake da shi tun a duniya da kuma tasirin da mummunan aikin yake da shi tun a duniya qala ibn abbas سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما يشي إن للحسنة ضياء في الوجه للي تبت تشاوان أيكي ينادى ونقربي أفسك mutumin kirki ana ganin alamar haske a fuskarsa wa nuran fil sannan ga hasken da Allah ta'ala zai rika sawa a cikin zuciyar mutum wa quwwatan fil badani sannan mutum Allah ya bashi lafiyar jiki kullum ya zama nashizi saboda yadda yake biyayya ga Allah sannan wa sa'atan fi rizqi sannan kuma aga Allah na yalwata masa tabbas akwai a ciki wa muhabbatan fi qulubil khalqi sannan kuma Allah ta'ala ya sanya soyayya mutum a cikin zukatan bayi dubo waɗannan alamomin da a duniya take الضياء في الوجه النور في القلب القوة في البدن السعة في الرزق المحبة في قلوب الخلق duk waɗannan suna cin asahu haka na fi duniya Allah ta'ala yakan sa ma bawansa wannan a gani a duniya shi yasa ai suke cewa ake huitowa daga ɗaya daga cikin abin nan abin nan ɗaya daga cikin magabata yake cewa man akala halala duk mutumin da ya ci halal sannan wa abada rabbahu yake bauta ma ubangijinsa sannan wa'amala khalqahu bi khulqin hasan yi mu'amala da halittun Allah da kyakkyawar ɗabi'a lam tukhfi lahu firasatu to hangen nesan sa ba zai zama da kuskure ba idan ya hango ma mutane ce wallahi ga wani abu can zai afku to ba za yi kuskure waɗannan shirkan guda uku asalul halal aklul halali sannan ibadatullahi ta'ala bil ikhlasi sannan ko mu'amalatu khalqillahi ta'ala bil khulqil hasan wannan yana daga cikin abin asbabu sidqi al firasa duk abin da mutum zai hango na nesa shine hadisi hasan duk da malaman hadisi sun yi sabani akan ingancin sa wasu na ganin hadisi ne da'ifi amma adna ma yuqalu fi hadisi ne hasanun li ghayrihi manzon sai ce ittaqu firasata al mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron hangen nesa mai imani mutumin da ya zama mai imani wanda yake da waɗancan sharuɗan guda uku cin halal kyautata mu'amala da ga Allah ta'ala wajen bauta masa kyautata mu'amala da halittun Allah wajen yi musu mu'amala da kyawun ɗabi'u baka da hassada ga kowa baka da kyashi ne hakki tana ba shi hakkinsa kowa kana aje shi a matsayinsa wannan mutum Allah madaukakin sarki ba zai sa shi ya zama kullum firasarsa ba za ta zama mai kuskure ba ba zai yi hangen nesa da ya zama mai kuskure ba shekul islamu jami'a haka sun faru da shi da yawa a rayuwar an tafi za a tafi wani yaki na shafi na taɓa faɗa mana shekul islamu jami'a ce mu za mu ci nasara za a je a gwabza da ta shekul islamu jami'a ya kalli irin shirin da aka yi da kuma irin azama da mayakan suke da shi ko suke da ita تيتي نحن المنتفق تي مزامة نسان تيكا تي قل إن شاء الله تي أنا قاعد مالا كامل تابك تي إن شاء الله تيتي إن شاء الله تحكيكا لا تعليكا تيناتي إن شاء الله إنا ذي كبتا مكو فوينا نفهي إنت لن ناتي تعليكي بني آه تحكيكي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خبرناتي لقد شاء الله Eh, ba in sha Allah in sha Allah bi ma'ana qad sha Allah Allah ya ja su haka to da aka je kuma wannan yakin aka ci nasara kaga wannan sidqul firasa to waɗannan suna cin alamomin gane kyakkyawan aiki a duniya sai mutum ya auna ya gani wa inna bisayyi'ati sawadan fi wajhi sannan mummunan aiki yana da wata yana da wani yana yana da baki a zuciya idan mutum ya mummunan aiki dukkan shi sai ta zama baka wa hulmatan fil qalb sannan kuma Allah ta'ala ya sanya masa tuhu a cikin zuciya sai ya zama bai da tausayi yanzu mutumin da ke shan jinin jarirai yaushe kake tsammanin ka ce masa wai ya ji tausayin wasu ya za a yi ka ce wai ka ajiye masa kuɗin bayan Allah wanda da shi ake asibiti da shi ake ilimi da shi ake titi da shi ake komai kace ba zai sace ba mutumin da za a tsiyaya masa a kawo jinjiri da ran sai fuka kansa ta bango jini ya tsiyaye a kofi ya kurbe ya sha haka bokan shi ya ce masa yayi sannan kake tsammanin ya ka zaɓe ki man ko dan majalisa ko shugaban kasa ko gwamna ya maka adalci ha tukhadi'u nafsaka kana ma kana ma kanka kana kana dara kanka ne ba zai taɓa yiwuwa ba haka sannan mutumin da ya saba da ya yanka mutum a yanka mutum da shi sannan shi ne kake tsammanin ka ce bai ci mulki ba sai da aka kakashe mutane sannan shi ne kake tsammanin ka ce wai a ci gaba da wai zai zai adalci in ka in ka zaɓe shi ko an zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa ko ya zama gwamna wallahi ba zai yi ba wannan duhun da ke cikin zuciya shi ba zai taɓa jin tausayin kowa ba kowa ya mutu mai tausayi shine mutumin da ya zama yana da imani mai biyayya ga Allah sannan wa wahanan filbadan, sannan saban Allah mummunan aiki na kawo raunin jiki wa naqsan fil rizqi sannan kuma arzikin mutum ya zama tawayayye ko da mutum na da kuɗi amma ba arziki ke ta samu amma ka rasa ina kuɗin ke tafiya sannan wa bughdatan fi qulubil khalqi sannan kuma jan halittun Allah ta rika kin shi wannan sakamako ne na mummunan aiki da mutum yake aikatawa duk wanda yana cin asabu tajji'a cin a duniya wa qala usman ibn affan radiyallahu anhu tajiduna usman ibn affan ta'ala anhu ila shiwa ma amina rajulun wani bawa bai taɓa yin wani aiki ba illa albasahu allah ridahu ba dai sai allah ya masa rigarka ga wannan aikin إن خيرا فخير إذا أي إن كان العمل خيرا فخير إذا أي الناس يقصدون الخير فخير لباس يلبس في أتن الخير أتامتا صفاف الخير وإن شرا فشر إذا كما شر يأيك تاتو في أتامتا لباس شر في أتامتا صفاف شر لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن dan ma zunubi bai doyi abul atahiyya yake faɗa yake cewa wa min ni'matillahi ala ibadihi anna zunuba la taqul ta zunubi na wani wallahi wanda ba za ka zo kusa da shi ba sai mutum ya gama zunubin sa kuma kawai sai ka zo ka daina kan shi amma wannan wannan wannan fakin sawadun fil wajhi din yana sannan gulmatun in in baka ga wannan tawazun fil waji din ba to akwai gulmatun fil qalbi gulmatun fil qalbi ga wannan ce wa hada amrun ma'lum malam bayan ya kawo wannan asarin na sayyidina abdullahi al-usman na usman bin affan sai ya ce wa hada amrun ma'lum wannan kuma sanannen abu ne yashtariku fihi وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم ولن لسكة ولن دماس إلمي ولن دماس إلمي دماس بسيرة ولن دماس بسيرة بسنا مشاركة وزن ولن ذات يقانوا ولن ذكت يقانن بيد إلمي فيه يقانوا يقانن أتارد وين حتى إن الرجل الطيب البر هم تمن بيكسن شيء الطيب من أرشي البر من كوتة أرشي ما تشم منه رائحة طيبة في أدينا ولئن قيشي وإن لم يمس طيبا كودا بشافة راريبا في أدينا ولئن قيشي كودا بشافة راريبا ولن ولن ولن ينا بيانا يعني فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه سيقسم شيء قيش روحه سعر yana bayyana a jikinsa wa siyabihi da kuma tufarsa ko bai sa turare ba sai kai kawai yana wani kanshi kanshi na tashi a jikin shi ba zai ga irin warin kashin nan ba wal fajiru bil aqsi shi kuma fajiri haka shi kuma kishiya haka ka gani Wa tushammu minhu ra'ihatu su'ihi Ki badnihi ثوبه هو ثيابه والمسكوم الذي أصابه الهواء لا يشم لا هذا ولا هذا أما متمن لازم ميمرة الذي أصابه الهواء وأن سنزوتي يا يقاماشي شين مزكوم دن ya kamanta maka wanda ke jin kanshin ne da mutumin da ke lafiyayye ba mura yake ba shi ko wanda bai jin kanshin bai shi ma san zuciya gare shi تبديج وانا قيشك وهو كلمة قولي قد تنسغ العين ضوء الشمس للرمد وينسغ الفعم طعم الماء من زقلي ومن يكذا من مر مريضا يجد مرا به الماء الزلالة ومن يكذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة إذا متم باتنش بيد نبيع إذا كما أن ذاكي يجي مكتاسيتي ido in rana ta fito idan akwai dindini a idan sai ce bata fito ba sun ci ainu bai ashamti min ramadi wa famu da'man ma ila saqabi in bakin mutun bai da lafiya sai a bashi ruwan zaki ba zai iya jin zakin sa ba to idan baka gano kanshin nan ba kana da damuwa ka aina kuma fir'auna wa killatu ji ko fir'auna ya tafi ya ji ya ce a tsinka mishi gadda la la yara hasu fa ha'u eh yana son a ɗinka mishi kayan da wawaye ba za su gani ba kenan duk telan da ya kira sai ce shi ba zai iya ba bai sani ba za ka samu wani tela mai wayau ce a ba da kuɗi kaza shi zai je siyo yaja aka bayayyayen ki yayin kama fir'aunu kuɗi mai yawan gaske aka tafi aka je aka ciyo wannan yaji fir'aunu aka kawo aka yi masa haka bai ganin yaji ana haka ana haka ana bin ana nuna a tada saman a tada kasa auna bai ganin yaji kuma dama ya ce ne a dinka masa kayan da la yasabihu tafihu an yarahu bi e, rigar da tufafin da tufafin da wawa ba zai gani in dai kawawa ne ba za ka ga tufafin ba to ga yajin an kawo ana ta nuna ma fir'auna ai sama a kasa da shi ana auna shi ko bai gani ba ya ce bai gani ba in yi ce bai gani ba kaga da matsala to to ga shi ne ka zama yin wannan ciki to auna wakil lagu a bi ke har kuma ba aka ɗinka kayan aka ce an sa mishi kuma ya gayyato kuna manya-manya daga garuruwa abokanan shi ya ce musu zai fito ya wuce ta gaban su a mauki bi, ya wuce ta su shi kenan kawai shi kenan zai gajin auna ya fito tumbar ta gajin auna wakil lagu a bi kenan kada mutum ya zama wannan to daga in ka zama in ka zama fasihul hawa almazqu to la tashmu tilka ra'iha Allahu akbar wani su kamu hu ya hamiluhu alal inka wannan murar ta ta san zuciya ita ce za ta sa shi ya zama ya mutu ya zai jin kanshin bayan Allah mutanen kirki fa hadha fasl khitam fi hadhihi al mas'ala wannan shine yanka magana maganar take daidai a game da wannan qadiyya ta khuluf fal sa'il cewa takunu fil akhirah wa takunu fid dunya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis sawabi Allah ta'ala shi yafi sanin daidai a takaice da ya mana tarjihi bai ban mu haka nan ba cewa maganar al-imam Izzuddin ibn Abdul Salam ita ce daidai cewa wannan khuluf fal sa'il din وأطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا والآخرة kuma wannan ita ce bangar da fi dacewa da daidai to malam zai ci gaba da mabadan sharhin wannan dai hadisin in ba kuma ta ba kun sa Imam Al-Qayyim yana mana sharhin hadisin Al-Harith Al-Ash'ari da Imam Tirmidhi ya rawaito wanda ya kunshi abubuwa goma biyar daga sayyiduna Yahya ibn Zakariya alaihi assalam sannan guda biyar daga manzon mu sallallahu alaihi wasallam to su ne yake mana sharhin sa kun san azumi ne ya jawo aka kawo wannan bayanin wa amurukum bis siyami to shine ya jawo wannan dogon bayanin da aka yi to yanzu in Allah kai mu karatu na gaba wa kun bis sadaqati za a ci gaba a cikin dai wannan hadisi Allahu a'lam الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري عليه رحمة الله ولا أبع نعم باب لا يؤذي جاره باب لا يؤذي جاره باب ثم ba يسد cutar لا يؤذي جاره, جاره. أي لا يؤذي الجار جاره مقد قسية بايا في سد شنسا لا يؤذي جاره من جملة خبرية كوكما لا يؤذي جاره كذا مقبشي يتوتد مقبشنسا إن كسا لا إن أمتين ناهية وفي جملة شيء إنشائية وتنهي كنا أكيد idan kuma ka batta a matsayin la annasi ya nan da bace komai ba ga fi'ilan dama la annasi yace ba aikin da take mu fi'ili mubari abu tudqihi mubari'an kana barin sa a matsayin mubari'in sa tudqihi mubari'an marfu'an la taf'alu alayhi ayya shay لا باب باب لا يؤذي جاره أي لا يؤذي الجار الصالح جاره makwabcin kirki ba ya cutar da makwabcinsa ya cutar da shi shi al'aza zai iya kasancewa al'aza bil kauli zai iya kasancewa al'aza bil amal ko bil fi'l zai iya cutar ka iya cutarwa da baki zai iya za ka iya cutarwa da da aiki kaga ai shine manzo ne ta sanin yake cewa al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi ay bi wa yadihi هذا اليد هي التي تعمل بما كسبت أيديهم فبما كسبت أيديهم فبما كسبت أيديكم هذا لي aydikum اليد حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجب qila lin sallallahu alaihi wa sallam an ce ma manzon Allah su sama ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna fulanatan taqumu al-laila wa tasumu an-nahara ai wanci aka rufe sunanta aka ce taqumu al-laila تقوم الليل كله tana kiyamun laili ga baki sa wata sumun nahara sannan kuma azumi take yi da yini in yini ya zo azumi take وتفعل عقد بدا أيك عقف عقد شجبة فتن أيك أنت سوى تنا كذا تنا كذا وتصدق وتصدق ثم سلم تنا فلك أما وتؤذي جيران هذه لسانها أما حرش أنت حرش أنت شر لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك أوعات وللناس ألسنك lisanuka la tadkur ya awra samriyin harshen ka kanka ambaci al'aura wani da shi al'aura abinda wani zai san ka sani mara kyau kenan kullu ka auratun kai ma gabaki ɗayan ka aibi ne walin nasi alsunun kuma mutane suna da harsuna daga harshe sharri kai amfani da shi inda ake so ko ba haka ba shi ke al-imam al-qayyim zai faɗa mana a cikin al-wajib as-sayyid yace shi yasa Allah ta'ala ya masa ya masa ya ya masa ya masa ya masa get biyu get biyu aka maharshi aka masa get na farko shine labba sannan in ka bude wannan get din sannan yana da get na biyu shine na haƙuri saboda sharrinsa sannan Imam al-Qayyim ce da harshe ya kai tsawon hannu a halitta da ba za a zauna a duniyar nan ba amma jiye shi kan mutsili kuma a boye amma duk da haka sai tsiya ta walakin na aka ce wa tu'udi jirana habili taniha tana cutar da makwabtanta bilisaniha da harshenta harshenta zagi iyagun maganganu faɗin namima giba al-imam al Allah ya ji kansa a cikin ihya ulumuddin a a da ya ware rubu'ul muhlikat a rubu'ul muhlikat ya kawo ya kawo masalihul lisan guda ashirin aiboban harshe guda ashirin al al-qawlu ala Allah bi ghairi ilmi hmm? sannan سؤال غيبة سؤال نميمة ديا عم بتيس كاو عيوب هو مثال ابن عرش يبدا أشر كما يشره سؤال فقال رسول الله لا خير فيها أمن سميتي الخير ما الخير يأتا غد إذا سلت تازمة بنزع أزمنت يازمنا بنزع هذا قد تكيت هذا zama ta سنة saboda فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار أعوذ بالله أكتشي ذات الشتاء وقالوا سكتي وفلانة تصلي المكتوبة وانت تنعين سلف فرلا قالوا سكتي وفلانة تصلي المكتوبة وانت تنعين سلف فرلا وتصدق بأسوار tana kuma yin sadaka da ɗan cikwi haka cikwi haka in ta ɗan yi cikwi haka cikwi na nono busasshe sai ta ɗan rarraba ka san akwai cikun mai dunkulalle ne kama da wara ko sannan kuma akwai wanda ake shi fale fale haka to yin wannan shine shine shine aswar sun mujassam an aqib al haka gayi na wani busasshe haka shi kadai take da shi take yin sadaka da shi ba wani abu take ba da wala tu'zi ahadan ba ta cutar da kowa kin ji fa qala rasul sama hiya min ahli janna manzon sama yace da sallan nan da take ta farilla duwa bata an ce ta qumul laila an yaqumu al-laila hal la yu'addi al-maktubata yu'addi ta yi farilla har ma tana ƙara da kiyamun laili sannan wata sumun nahara nan fa ba azumin abin da aka yi ba ramadan bane dan dan kai azumin ramadan a faɗe ka a'a tana yin azumin nafila sannan kuma aka ce wa taf'alu tana da wasu ayyukan da take na alkhairi wata tasaddaqu kuma tana yin sadaka amma tu'fi jirana hajid saniha dan sana ce la khaira fiha innaha min ahli an-nar ita kuma wannan ku duba aikin da take tusalli al-maktubata wa tasaddaqu bi adwari kawai dan abin da take da shi shine tufi shi take dan badawa sadaka kishi amma ba ta cutar da kowa manzon sun ce tana cin yan aljanna aljanna za ta shiga za a shi abin yana da hatsari da ka duk ibadar mutum idan ya kasance yana cutar da mutane yana cutar da makwabtansa to ba shi ba aljanna ba shi ba aljanna daga wannan harshen mutum ya makansa ya makansa linzani shi sa mun san ya ce من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فوق فلا خير فوق شيء حدثنا عبد الله بن يزيد وانا حديثي صحيح حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثتني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته شي wannan عمارة بن غراب نمجه ba mace ba ce. Eh, kada wani ya ga ta'un a sunansa ya ce mace ce kaman usamatu ne kaman talhatu ne eh kaman ukashitu hmm? kaman sadaqatu daqiqi <laughs> sadaqatu ba ka san mutanen masar su kuma yanzu kai zai zai zai da shi zai zai zai mai da shi ta'un maftuha zai khairat khairat ash-shatiri namiji ne fa khairat ash-shafi wanda suke bin labaran duniya sun san shi yana cikin yan ikhwan shine mataimakin al-murshid al-am na ikhwan da aka kama shi Muhammad al-Badi' shine al-murshid al-am shi kuma khairat ash-shafiri kwanan nan ma aka hana 'ya'yan shi fita an kwace musu passport za su fita kasashen waje aka kwace musu passport khairat ko dal'at ko nash'at kaga akwai babban malami dal'at afifi da kuma Nash'ad Ahmad duk manya-manyan malaman sunna ne a Makka sunan su kenan Nash'ad Tal'at <laughs> ba fa Tal'at ba Tal'at sunani to wannan galgaliyan Masar anna ammatan lahu haddathat cewa wata babbarsa ta bashi hadisi wannan aibin wannan hadisin kenan so da malaman hadisi suka ba a fashi majhuli akwai majhuli a ciki في مبهمي أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها للي كاتم بين عائشة رضي الله تعالى عنها تشيمة فقالت تشيم إن زوج إهدانا يريدها مجن ونزب مجن تيدك تشم إهدانا تيدك تشم موماتا يريدها زي سوية ya sadu أولي فتمنعه نفسها تيدك fa إما أن تكون غضبا كوني تنا في شيء لشيء كو بابا شيء كنزو من بغاتي أكا باشي يا أبي كنسا أو لم تكن نشيطا كو كما أغانا باتنا كنسشي كيف تجبات سنسا تتعدي لشيء فهل علينا في ذلك من حرج؟ شو أفيلي في أكمو؟ قالت نعم نانا إشي أكا شيء تشيئي أفيلي في أكمو inna min haqqihi alayki lallai daga cikin haƙƙin shi kan ki allau aradaki ko da mijinki ya soki da ya sadu da ke wa anti ala qatabin alhali kina kan alhali kina kan littafa ta jaki wato tana kan jaki mijin ke yana son ya sadu da ita lam tamna'ihi to ba za ki hana shi miki tsali shi domin haƙƙin sai kaga wannan hadisin da a ce hadisi ne sahihi to hujja ce da za a kafa ga masu son samun ma mata yanci domin matan suna cikin kunshi suna cikin tashin hankali daga cikin yancin da suke son su samun musu shine mace tana da damar da za ta zaba a shekara ta ce ranar kaza da ga watan kaza ranakun da ke so mijin ya sadu da ita kenan duk ranakun da ba waɗannan ranakun ba duk buƙatar ta ba zai sadu da ita wannan yana daga cikin abubuwan da aka yi alif ɗari tara da hamsin da casa'in da biyar a lokacin da aka yi Beijing International Conference on Women Rights wanda Najeriya tana da wakilai da ta tura a wannan taron kuma a wannan tarurrukan da aka yi Najeriya ta tauƙiri ta sa hannu amma kun san Allah madaukakin sarki yana da hanyoyinsa kuma ya alamu da rabbika illa huwa shi yasa dokar har yanzu take tabbata faɗi yanzu yanzu har ƙasashen da ake ganin mahaukata ne su hauka ta kai a gare su an kai an ɗan gwada doka a gani zai yi ko ba zai yi ba aka ga ta kasa ba tana da ranar da za ta zaɓa ta ce rana ka za ta ke san mijin ce sadu da ita ba ta in ba wannan ranar ba su ba ba zai sadu da ita ba a gani shi ne shi ne na lashe ce ba za ta hana shi ba qalat tace qultu laha ihdana tahihu to ma ɗaya daga cikin mu tana aiba walaysa laha wa zawjiha illa firashun wahid da ita da mijinta shimfiɗa ɗaya suke da ita aw lihabun wahidun ko kuma mayafi ɗaya suke da shi musamman lokacin sanyin nan fa kaifa tasna'u to ya za ta yi qalat sai ta ce shudda alaiha إزارها ثم تنام معه abinda za ta yi shine ta nannaɗa wan ta nannaɗa izari wato ke ɗaurin kirji sun mata namu a ta je ta kwanta tare da mijinta falahu ma fauka zalika duk abin da ke saman cibiya ba ɗaurin kirji ba kenan ɗaurin cibiya ta ɗaura cibiyar ta zuwa ƙasa izari kenan amma duk abin da ke sama to ya halatta a gare shi ko da mace tana haiba ma'a anni sawfa ukhbiruki ma sana'a an sallallahu alaihi wasallam zan ba ki labarin abin da manzo Allah sama yayi innahu kana laylati min an samu wata rana a daki na yake fa fahantu shay'an min sha'iri shi kenan sai na daka masa wani abu na sha'ir alkama na nika masa wani abu A shine shine shine shine nika ai balarabe yana da wani karin magana naku na bahaushe da kuke cewa mun gaji da gafara sa ba mu ga kabo ba بلاغ بيجي في شيء قال ما نسمق جعزة عسل ولا نرى طحنا من جديد جن قارن إن جهي ينزم مجاجع الإنصاب لا أشار رضي الله تعالى عنها تشي سيتدلك مع النبي صلى الله عليه وسلم الشهير فجعلت له قرصا شيكي ننسينا ستن ياشا أمطيون كله لتتشوراشا أمطيون كله فمن ذات تويا يزمك ya zama kek ko ya zama cincin ko kuma ya zama dai wani abu da ake na kullu fa dakhala fa radda al-baba shikenan sai manzal sama ya shigo sai ya kulla kofa wa dakhala ila al-masjid ya shiga masallaci wa kana idza arada an yanama aghlaqa al-baba annabi sallallahu daga sunnar ya tabbata a wani hadisi ko da wannan na da rauni ko da wannan hadisin na da rauni manzal sama idan zai yi bacci yana kulla kofa aghlaqa al-baba yana kulla kofa wa auka al qubata sannan manzon Allah alaihi sama yana kama bakin silka silki abin nan kalka wato wato wajen shan ruwa abinda ake ake ake aje ruwa a ciki ko qurba ko kirba sai ya kama ya daure wa aqsa an qadaha sannan su kuma tukwane tukunya manzon sama sai ya kifa wa aqsa al misbaha sannan manzon Allah alaihi sama ya kasance idan zai yi bacci sai ya kashe fitila duk manzo Allah sama ya faɗi cewa wannan kula da lafiya ne kuma suna ɗaya daga cikin abubuwa na ri'ayatul bi'a a musulunci kula da environment ina ciki ai kai kanka environment ne ko dan adam shi kan shi environment ne al-insan al-insan bi'a ce shi ma bi'a ce shine suke ce ma suke ce suke cewa al-bi'atu al-bi'atu al-insaniyya فانتظرته أن ينصرف سينجي من ذا النجرى من ذا يداو فأطعمه القرصة شيء شيد شيد قوان لو كل من دنا تشريا دن شي من فلم ينصرف من ذا لسمه يداو حتى غلبني النوم حبتشي يرنجايني وأوجعه البغض sannan shi kuma صلى Allah sallallahu alaihi wasallama sanyi sanyi ya shiga jikinsa fa atani fa aqamani sai ya dawo sai ya tashe sun makala sai ya ce adfi'ini adfi'ini ki sa ni in ji ni ki sa ni in ji dimi fa kultu lahu inni ha'izun sai na ce ai ni ina ina ina haiza sadaka ba za ba zan iya kaman tana jin a fikihunta da hadisin ya inganta manzon sama ba zai rungume ta ke. fa qala sai ya ce wa in wa in shifi an fahidai sai ya ce wa in tace to in haka ne اخشفي عن فخديك توشيك لن اخشفي عن فخديك تبوت تشينك فكشفت له عن فخدي تنبوت تشينوينا فوضع خده في منزل السماء يسنى تنشنسا ورأسه دكنسا على فخدي أكن تشينوينا حتى دفع حري جئني فأقبلت شاة اللجابنا داجنة في وتعطية وتنكية kazo ta makwabcin mu sun an saba da ita idan an ce addawazin sune dabbobin da aka saba da su a gida alhayawanatul alisa dabbobin da aka saba ana mu'amala da su suna shiga gida fa dakhalat sai wannan tinkiyar ta shigo ta ta shigo thumma amadat ila alqursi sai ta tafi zuwa ga wannan kullun fa akhadhat kawai sai ta dauke ta gaba thumma adbarat bihi sai ta juya ta gaba da shi qalat na na aisha tace wa qalaqtu wallahi kawai sai na shiga damuwa saboda wannan kullun da ta dauki wastaiqaza annabi sallama manzon sama ya tashi daga baccin sa fabadartuha ila albabi ni kuma sai na ba akuyar gidansu فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما min من manzon ya ce ki kwato abin da ya ragu na wannan kullun wala tu'zi jaraki fi shaki kakki cutar da akui kakki cutar da makwabcinki saboda akuyarsa kan ki je ki tayar musu da hankali da daddare ki ce sai biya ki yani wannan hadisin ne hadisi ne da'ifi Sheikhul Albani a cikin Da'iful Adab al-Mufrad yake cewa Da'iful Isnad Umaratu majhulun wa ammatuhu ma araftuha والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي ضعيف فقد حديث لا تشعي في داموا أتشوانا حديث نفقو شي عمارة عمارة با لكن عمارة دا أكسي دا أكسي أبنى حدثني عمارة بن غراب أكسي ضعيف الإسلام للوقة إنك جاء إسناد ضعيف مجهول مجهول هذا مجهول الحال وعمته ما أغبتها الشيخ الألباني يقول وانم قبرتها زيتي بيسنتبا فأسنتبا تشين إلى من تاريه رجال sannan kuma shi Abdulrahman bin Ziyadin hmm, shi ne wanda aka waito um, malamin malamin al-Imam al-Bukhari ce shi kuma yace wa huwa al-Ibrisi Abdurrahman bin Ziyad al-Ibrisi huwa da'if shi kuma da'ifi ne a wurin malaman hadisi kaga dai wannan hadisin la yutaba ce eh hmm? to ha hadisi dai karanta shi a babu حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يعمل جاره فواعقه من ذلك السنة شيء وانت مقفشن سبي حمده تجشر sharrin zama ba zai shiga aljanna ba la yadkhulul jannata man la ya'malu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makwabcinsa ليش بقى الجنة ba zai shiga tare da masu shiga farko ba za a kai shi yayi jarum a wuta sannan Allah ta'ala ya ga dama da shafa'ar manzansa sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan shi ne saboda haka cutar da makwabci bala'i ko bil fi'li ko bil qawli mutum ya guji wannan kada ya jama kansa bala'i Allah shirye da ya sa mu tsari بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب لله رحمه الله تعالى يكتشي yana mana bayani akan cewa in dai kana son ka sami ilimi ne amfani ilimin da babu ce ce ku ce a ciki wa alayka bi aqwali sahabati wat tabi'ina kai ruku da maganganun sahabbai kai ruku da maganganun tabi'ai shi kenan ka huta amma kuma ba girin girin ba ka zama kana da ilmun rijal domin tantance maganganun da suka tabbata daga sahabbai da kuma maganganun da suka tabbata daga tabi'ai domin ka san wace magana ce za ka yi riko da ita wacce ce kuma magana mai rauni wacce ba za ka yi riko da ita ba abinda mala yake san ibn rajab mala ibn rajab yake tuna mana kenan shine ce ke ga kama ya raman kalla ilmuhu bi dalika kamar yadda wanda iliminsa ya takaita game da wannan la ya shiku bi ma yuwa an nabi sallama zai kasance ba zai zama yana da amintuwa da abin da ake ruwaitowa daga manzon Allah ta sama ba wala an salafi ko kuma abin da aka ruwaito daga magabata bi jahlihi bi sahihi min sahih saboda ya jahilci wace magana ce sahihi ya ingantacciya wacce za a ansa wacce magana ce kuma mara lafiya mai rauni wacce ba za a ansa ba kaga idan mutum ya zama bai da ilmul jarhi wa ta'dil kaga ya za yi sai ya zama ya fada cikin wannan in ya zo ya ce zai kafa hujja ba tare da ya san wannan ilimin ba sai a rika wallansa kuma ya rika yin karya yana danganta magana zuwa ga waɗanda ba su faɗa ba idan kuma ya ce shi tun da bai da wannan ilimin saboda haka kaga ba zai rika magana ba to kaga kuma ya shiga cikin wani babi kuma na na jahilci kenan Ko da ka nemi maganin da kubuta shine mutum ya nemi ilimin aljahu wa ya san ilimin musalul hadith sannan ya dokan waɗannan maganganu na magabata da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa domin ya bambance wanne ne ingantacce wanne ne kuma ba ingantacce ba wa huwa li jahlihi shi saboda jahilcin sa juzu an ya kuna kulluhu batila zai iya ganin cewa wannan gabaki dayanta zai iya kasancewa ɓatacce li adami ma'rifatihi bima yu'rafu bihi sahihu dalika wa taqimuhu domin ya jahilci bai san abin da ake bambance ingantacciyar magana da kuma magana da take da rauni ba shi ga kawai shi a wajen sa duk wannan magana ba ta ciya ce amma idan ya san ilimin da ake gane sahihiyar magana da kuma magana ta zama da'ifiya to haka ba zai faru da shi ba قال الأوزائي رحمه الله الإمام الأوزائي يشي الإمام الأوزائي دي لك تكون أقران لنا الإمام مالك ينا دي لك تكون أصحاب المذاهب لكن مذهبه من المذاهب المنقرضة لأنه لا تلاميذ له لا أصحاب له الإمام الأوزائي باين الماجري كرن تربع ساعة أقوال من سكيلية تقاميس شتاتا في كتب مختلفة تقاميس شن أنشي ياتي شن أقواله ليست مجموعة في ديوانه لم تجمع أقواله في ديوانه ba tattara maganarsa a wuri ɗaya ba saboda bai da بخلاف الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ولا النزول المذاهب المنكر زعينا شو مذهبه بن سنة شو مذهبه بن سكة في كيدي أقوال تنسى العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلمي شيني أبن صحبا عن نفس الله عليه وسلم. فما كان غير ذلك فليس بعلم تأبن بحق مباهل المبن زان الإمام الاوزاعي. wato nan yana nufin duk maganar da za a yi ko a auna ta da maganar sahabban annabi sallallahu alaihi idan ta daidai da ita to shi shikenan ta zama ilimi idan an ta samu magana ta saba wa maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi to wannan maganar ba ilimi bace wa kaza qala al-imam ahmad haka nan aka ruwaito shi ma Alimamu imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ya ce wa qala anta mukhayyar Alimamu imam ahmad yake cewa kana da zaɓi a maganar tabi'ai يعني مخير في كتابته وتركه إن كان داما كربوت التابعي إن كان داما كما كبتها الإمام أحمد أرويت وانا مغانا أدوغريش wato abin da Imam Ahmad yake nufi maganganun tabi'ai ba su kai karfin maganganun sahabbai ba wa kad kana az-zuhri yaktubu dalika al-Imam Muhammad Shihab ibn muslim az-zuhri ya kasance ya tubu dalika yana rubuta maganganun tabi'ai duk da cewa shi ma yana cikin tabi'ai ko ko min sigari tabi'i na imam az-zuhri eh al-imam az-zuhri ba al-imam muhammad ibn shihab al-imam ibn muslim muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri malamin al-imam malik yana rubuta maganganun tabi'ai wa khalafahu salih ibn kaysan amma salih ibn kaysan ya saba masa summa najima ala tarkihi kalamat tabi'i amma daga baya shi ma sai da ya dawo yana da ya sani bai ɗauki maganganun tabi'ai ba to daga maganganun tabi'ai ba abin wurgarwa ba ne shi yasa na sha faɗa mana manya-manyan malamai guda biyu suna da balala wajen tara mana maganganun tabi'ai a wuri ɗaya da maganganun sahabbai al-imam da kuma al'imam imam ibn abi shaiba rahimahumullahu ta'ala dukkanin suna da littafai guda biyu suka sa musu suna al-musannaf المصنف na Abdurrazzaq da al-musannaf na Ibn Abi Shayba Abu Bakar Ibn Abi Shayba dukkanin sun mana wannan aikin sun tattara maganganun sahabbai sun tattara maganganun tabi'ai abinda ake bukata a wajenka shine ka je ka bude wannan littafin nasu ka zama kana da ilimin musalul hadith ilimin ar-rijal ilimin al-jahl wa ta'dil da zaka iya dauko magana ka bi isnadin ka tabbatar a lokacin da ya kasance ahaliyar ka ta zama kafira ba za ka iya haka ba to an yi maka aikin malamai sun yi wannan aiki ana da ana ana da waɗannan littafan muhaqqaqai waɗanda aka yi tahqiqin da daga mutumin da yake rayuwa a wannan zamanin namu ba yi da hujja fa idan ya zama jahili ina ganin idan mutum ya zama jahili a wannan zamanin namu wuta shi daban take idan akwai wutar jahilai a lahira to wutar jahilin wannan zamanin daban take saboda ba ka da hujja ba ka da uzuri a wurin Allah a ajarakallah Allah biya bi ya yanke maka uzuri duk uzurin da ake bada Allah ya baka jaja mamaki nan ana da shi me mutum yake da shi da zai zauna ba zai karatu ba wace hujja وفي زماننا الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ينادي لك شن الآية بلنا ينادي الآيام الثامنة كم ينادي الآيام الثامنة ينادي لك شن ما لمن تتخي غياء أكاد من التفاس الإمام بن رجب الحنبلي إلى شنا الأيام الثامنة ما لميس من نوع من السكر يؤكرني نتقص الإمام بن حجر الأسلاني للساب يربو تأقص يربو تتاري ما لمن السكر أولا كرني نتقص توشيني سيكي سوى في زماننا أزمن مكرني نتقص يتعين كتابة كلام أئمة السلام يا زمن تيرت أربو تمكن مجباته المقتدى بهم waɗanda ake koyi da su ila zamanin shafi'i har zuwa zamanin al'imam shafi'i wa ahmad da zamanin al'imam ahmad bin hanbal wa ishaq da zamanin al'imam ishaq bin abi ishaq bin rahawayhi wa abi ubayd da kuma zamanin abu ubayd wal yakun al insanu ala hadarin mimma hadatha ba'dahum mutum ya zama yana da takatsantsan a game da abin da ya faru bayan bayan waɗannan malaman to an samu fitinu masu yawa an samu mutaakhiruna wanda suka shigar da bid'a a cikin addini kuma sannan suka rubuta da ilimin yunani saboda a lokacin ne aka samu aka samu tarjuma domin al-Asr al-Abbasi zamanin Banu al-Abbas daga shekara ta 132 har zuwa ta shekara ta 656 wannan lokutan ya kasance wani lokaci ne da aka yi kayin tarjamar littafan mutanen yunan greek da mutanen rome aka rika tarjama su zuwa larabci sai ya zama gugudi na aibi na falsafa da ilmul kalam da mantiki na mutanen yunan sai shiga cikin littafan addinin musulunci har ma wasu malamai a wannan lokacin suna ganin idan kai baka zama kana da ilimin mantiki ba ko ilimin falsafa kai ba malami bane wannan shine tasiri har yau kaga wanda wanda ba a ce mishi dokta ba kai ba malami bane ko in ba a ce maka dokta ba abokance to kai ba malami bane shi ko dokta an ce maka dokta ana nufin doctor of philosophy wato kai masanin falsafa ne ka san falsafa to daga nan ne ka zama malami Wani dai za a rubuta maka mal malam to an ta min asfal istafili a jami'a kai ba kowa ne mutanen gari a gari kai ma ba komai bane duk wannan yana daga cikin wannan asarin wannan tarajim da aka rika yi na littafan mutanen Yunan zuwa larabci ya shiga kuma cikin littafan addinin musulunci يشينا الإمام من غزب الحنبل يكي توا كشيدن كقيتا كاتنطن كزما إذن كديو جاء أبن لذاك كارباء وذاك كران تادق وأن لنزمن لك غزوة زمن لما ليوم وكذا ما كانت كاتنطن غمد أبن لأك غبوتا فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة لمن أبي بديما سيوا سنقع وأن للوكوتا وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشهوره عن الأمة وحاجة من انتسب إلى متابعة السنة سامو أكسامو وزسنسرع ولن تكيدنجا تخنصوا هذا السنة والحديث ده حديثي من الظاهرية كمان الظاهرية من الظاهرية هذا الإمام الحزن الظاهري أنا لمن حديثي ما لمن حديثي نجي معنى الكلمة ما لمن حديثي شيء شيء الإمام بن حزم القاسم زمن ننسى ده الإمام ابن عبد البر ده الإمام الخطيب البغدادي وهو وترانا الإمام الذهبي يقاوى التنسير علام النبلاء قرشين تاريخ ابن حزم وين تفيا في ده الإمام ابن عبد البر ده الإمام ابن حزم تسقى قونياه وكتشاوى يجي الإمام ابن حزم سيئة شيء سيئة شيء مسا يا أبا عمر يقرأ الكنية ابن عبد البر أما رأيت ولدا جميلا يتجوني ياهو تكاوى يشينا في الإمام ابن رجب في الإمام ابن عبد البر يتجو وما أدراك ما بالقميس يتجو أبسك كجني جكم با يتجو ألم تدري أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل da kai baka san ni zahiri ba ne mu zahiri kawai muke kallo ai ni kullum zahiri kawai nake kallo hatta ya kuma dalilu alama bada ni kullum abin da ya fito fili kawai nake gani kaga idan mutum zai ce a so san addini shi kullum abin da ya fito fili kawai zai yi aiki da shi to zai halakar da mutane ina iskin basu la'alimahu alladhina hu minhu la'alimahu alladhina hu fikihu kullum ba yana tabbata bane akan zahiriyanci to kaga ibnu hazmin babban malamin hadisi a cikin baitotan sa yana cewa anaimun an kutubil hadisi anaimun anta an kutubil hadisi wa ma ata fiha an al mustafa min ad din ka muslim wal bukhari alladain huma shadda uraddini fi naql wa tabyin أولى بتعظيم وتمجيد ومحمدة من كل قول أتى من رأي سعنوني هذا ما لمن حديث يسوس فهما جد حكى عن سامو أبو هو جيوى الإمام الحزم رحمه الله تعالى يفدع الشيء المحلى بالآثار ننسى لأبن للتاب ننسى إحكام الأقام في أصول الأقام للتاب ننسى أصول الفكي يكاول أن أبو هو نزاهي من بداء كما زاهي لسابع مع الأمة سنة وتأبوه قد تقتبت كما دي إلي نبا yanzu ai na sha buga mana wannan misalan guda biyu da malamai suke buga masa suke masa raddi a kai al-imam al-imam ibn daqiq al-eid a cikin iskamul ahkam shahu umdat al-ahkam yana masa raddi a hadisin idza walaga al-qalb abin nan kai la yabulanna ahadukum fi ma'id da'ir al-imam ibn hazm ne yace yace ai abin da annabi ke nufi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada ka je mubasharatan kai bawali a cikin kogin nan amma idan ka yi ako ka je ka watsa ba komai wannan ne ina makasidu shari'a ai da makasidu shari'a ina manufar shari'a كما لا يبولن أهلكم في الماء الدائم أي لا يبولن أهلكم مباشرة أما إذا قال في كود وصبه فيه فالماء الذي لا يجري وهو دائم وليس بملوم sannan الإمام نحزم الأجمع أبندا الرضاعات المحرمة نون الد إنيا إنيا ويشا زي زي حرم تامشي أو هو النماذج هذا ما مارسا بزي أوري إتبع هذا ما يشوك كم وصل بزي أوري جوا نسكت على كذا إتبع تهون يا يا يهون من الرضاعة ما يهون من النسل يا الإمام نحزم يشوان فأنا نقول نسي إذا يا كام نون amma idan aka yi ta kumbula mishi a cikin bulumboti kullum ya sha bulumboti kamar uku cike kila ma ya kai rabin lita kullum ko lita ɗaya ba kullum ya sha lita ɗaya daga nonon wannan matan wannan bai zama zai iya aurenta tunda bai kama nonon kai tsaye ya sha ba don Allah ainihin fikiyu ga irin waɗannan abubuwan shine abin da Imam da Rajab yake buga misali da na zahiriya sannan kuma a wannan zamanin namu fa akwai az-zahiriyatul judud akwai az-zahiriyatul judud sababbin yan zahiriya wanda su kwata-kwata su kullum kawai suna bin harfiyatun nassi ba ruwansu da istinbadi ba zurfafa tunani ba zurfafa bincike shi istinbadi a cikin mas'ala ta addini sai abinda mutum ya gaske kaza ne to shine sai yake cewa wa nahwihim da makamantan yan zahiriya wa huwa ashadd mukhalafatan laha bisududihi an al-umma wannan shine yafi tsananin sabawa ga maganganun magabata bisududihi an al-umma saboda wannan ya mutum ya zama shazi ya zama ya zama bambara kai ya zama baga gurbi a cikin al'umma wa infiradihi anhum sannan mutum ya ke banta shi kadai bi fahalin yafhamuhu da wata fahimta da shi kaɗai yake da irin wannan fahimta yanzu wane ne zai goyi bayan ibnu hazmin a wannan ra'ayin nasa na wannan na waɗannan misalan guda biyu da na buga mana to idan ka ɗauke littafin al-muhalla bil asar haka za ka yi ta ganin su littafi ne juzi'i goma sha ɗaya goma sha ɗaya mas'aloli ne mas'ala mas'ala kowace ya mata namba dubban mas'aloli ne dubbai ba ba ba ruwa ba dubban mas'aloli kowace mas'ala da nambar ta al-mas'ala sai sa mata namba to in kana karanta al-muhalla bil asar haka zaka ga waɗannan abubuwan haka haka in ya gama karshe kar al imamu na hazmi in ya ga abu bai mishi ba in yana so ya kare yana son ya kora abin sai ce ai annabi sun ya ce mana a hadisi fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu kawai da abin da hada magana bid'a ne da ba bid'a ake wannan bid'a ake magana kansa amma istinbati ta ce mana hadisi fi amrina haza ba laysa minhu fa huwa raddu to al-imam al-hazm bai tausaya ma malaman da suka saba masa a ra'ayi ba bai musu ladabi ba shi yasa shi ma sai ya samu waɗanda suke masa raddi mai daɗi haka kuma ka'ida take man radda mudda alaihi wa man naqada an-nasa naqadu in kai ta bin aiboban mutane za ka yi ta gano to kai ma za a gano naka ne yawa duk wannan al-imamu da rajul yake buga misali da shi aw ya akhudhu ma lam ya akhudh bihi al-a'immatu min qablihi ko ko mutun ya rike abin da magabata kafin sa ba su karfa ba duk da wannan kun ga matsala ce da ake da sabani a kanta shi shara'i ne duk abin da za ka gina hukunci a kansa sai magabata Shi shine magana Imam Ahmad ya iyaka iyaka iyaka an kula fi mas'alatin laysa laka fiha imamun ka shedin ka ka zama ka faɗi wata magana dan aka ce waye ta faɗin ta kafin ka sai kai shi ba ka da imani. imami anta imamu nafika kaga da matsala saboda haka mutum ke san game da waɗannan abubuwan duk suna cikin abubuwan da ilmoma ne waɗanda suke marasa amfani daga duk lokacin da mutum zai karanta littafin al-muhalla bil asaq ba ma al-muhalla ba duk littafin ibnu hazm sai mutum ya kasance yana da ba'a an takuna ba'atuhu غزيرة في العلم يسمي عن أصول الفكر سوحج أصول الشيني ذي تيكاك أبونا الشيخ أبو سعطة الكوين يجي في واجه كتاب دينا بقاته علم ما بداد علم مصر الحديث علم أصول الفقه علم مصر الحديث يثبت لك الأدلة شيء يثبت مكة هجة shi kuma usulul fiqh yusawwibu laka al-ba'ma shi kuma zai daidaita maka fahimta to haka suke tafiya daq yusabbitu laka al-adilla wa hada yusaddiqu yusawwibu laka al-ba'ma wannan in za ka yi bincike ka tabbatar da eh wannan ya tabbata hadisi ne ingantacce to sai kuma ka dawo usulul fiqh usulul fiqh sai ka dawo shi kuma me yusawwibu laka al-fahma shi kuma zai daidaita maka fahimtar ka duk wanda zai karanta littafin al-Imam Ibn Hazm al-Asqala Ibn Hajar Ibn Ibn Hazm al-Andalusi wajibin sa ne ya zama yi zurfi a cikin usulul fiqh sai da dukkan wata mas'ala da al-Imam Ibn Hazm zai kawo ta to zai iya maida ta zuwa ga abinda da manya-manyan malamai suka tabbatar shi kenan sai ya kubuta amma mutumin da zai rungumo littafan ibn hazmin da ce zai karantawa haka nan kawai zai iya kai kansa zuwa ga rudani kuma ya dora al'umma akan rudu kuma ƙarshe shi kanshi ba zai ci riba ba sannan waɗanda yake karantarwa ba za su ci riba ba kenan sai fitina ta ci afuwa a tsakanin al'umma domin ba za a taɓa fahimtar sa duk da wannan fa ba ana ana ana rena alkhairin da al-Imam Ibn Hazm ya haifar bane a duniya ko kusa ba haka ake nufi ba amma ka'ida ce wannan ta ilimi dole a faɗe ta ka'ida ce ta mu'amala da nassosin shari'ar musulunci da kuma mu'amala da ilimi da kada mutum ya je ya afka a cikin abin da ba haka yake ba sai ya dawo daga baya kuma yana da ya sai Allah mu dauko su ya shirye ta sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله